Eh fushi kike da ni ko kaka? In neme ka baya Ka zo ka sake duka na kenan kake so ka ƙara tibgata? Wallahi ni ban yi niyan ma ƙara neman ka ba ma ni a waya ba ma. Ni gaba ɗaya ma ni ban yi niyan ma ƙara alaka da kai ba. Kamar ya ba ki sake nema na aba baby. Aba baby my love. Kin gane? Na yi maki alƙawari ba zan sake more ki ba. kuma ko ke kin rabu da ni ke kin san cewa ni ba zan taɓa rabuwa da ke ba ko ba haka ba ne ba. Ga mota. ta yi miki? to fi sabila akwai wanda zai ga motar nan ya ce bata mishi ba. Wato Safiya na haɗu da abin da ya razana ni ya kuma birkita ni fiye da kima. Me ka haɗu da shi malam?